kamar yadda rahotanni ke cewa wata motar safa ce mallakar adama sunshine dauke da fasinjoji ta kwace wa direban ta sakamakon fashewar da tayar motar ta yi inda motar ta kan wasu yara da ke wani rafi a bakin hanya wannan nan take ma motar ta kashe mutane goma sha uku ciki ko har yara almajirai malam muhammad allami da ke zama jami'in yar labarai na karamar hukumar gasol ya bayyana da lamarin ya faru eh, wallahi wata mota ne kawai take tafiya ta sai ta saki hanya mota irin homa din nan ta suke hanya sai ta afka ma yara guda goma yaran suna wanka da wanki haka a wani kawai mai suna gorando to kawai sai ta afka musu ta murkushe yara kiyamin goma sha uku tare da likita wayansu guda uku yanzu haka suna asibiti. Eh, yara nawa ne motan ta taka? Yara goma sha uku ne yanzu a yanzu ma akwai labarin da yake tuwa domin domin ta cewa guda biyu sun tsara mutuwa cikin wayar da suka jirkita. To masu abin hawa ma suna da nasu in suka sake suka sake mota akan hanya kai ka ce da tashin duniya ne. kwana kwanan nan ma kusan haka ya faru Allah Allah ya da ya kiyaye wata mota kawai ta faɗi akan kayakin jama'a da sauransu da daddare a bakin kasuwan mutum biyu. Kawun da tuni ma aka ɗebe gawakin waɗannan yara yayin da kuwa aka garza da waɗanda suka samu raunuka zuwa asibiti kamar yadda kakakin runa 'yan sandan jihar Taraban DSP Joseph Kwaje ya bayyana. Toyota Boss Adamawa Sunshine Sabon Makodi daidai wani gari ana ce da ita Gorondo kusa da mutum biyu nan wuri gare kaucewa irin ramukan da suke kan hanya sai ya je ya kauce ya je ya kashe wayannan mutane guda goma sha biyu yara ne suna kogi suna wanka ya je buge su suka mutu a direbobi kiran da zamu yi a direbobi shine su rage gudu da kuma su tabbatar da motocinsu tana da lafiya sama matayoyi motocin su suna da lafiya in kaucewa irin wannan hatsarin da yake faruwa. Amma waɗanda suka ji ciwo kuma a yanzu ya aka yi da su? E waɗanda suka ji ciwo an kai su asibiti ana musu jinya. Wani abin ban tausayi ma dai shine cikin waɗanda hatsarin ya rusa da su har da almajirai na tsangaya a rama malam Usman na cikin malaman almajiran. Almajirai na guda goma guda guda tara ne amma takwas da su ɗaya bayan ya ji ciwo ma warke. Na ce ya lamarin ya faru? Eh, lambarin ya faru misalin karfe daya tsara tsara kwata sun kai da sun gangara sun tafi inda suke wanka to daga nan bakin inda suke wankin kuma sai Allah kaddara ita wannan direban mota wata wata homa mm. eh, sai mota sai ta gangara wannan kwarin ta ma take hanya zai buge wani rami ne sai ya samu yaran su sai wanka suna ɗan shafa mai duk kayan da fashe kuma sai dai gangara su nan dai har wajen mutum mutum takwas na suka rasu mm. amma nan take ne mutum goma sha mutum goma sha biyu ne suka na wani akwai wani nasa mutum hudu akwai ne wani yaro mutum daya kaga an samu zai mutum goma sha biyu ke amma na takwas ne eh, wanda suka samu raunuka suna na asibitin mutum biyu kamar yadda kirdiga ke nunawa akasarin hadarin da ake samu a najeriya fa ana ma dangantawa ne da matsalar lalacewar hanya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya